en deuxième partie. C'est tout de suite. Attachez vos ceintures de sécurité. Nous allons ridiculer. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan 'yan kungiyar boko haram ne kwana biyu bayan wani harin kwanton bauna da 'yan kungiyar suka kai wa sojojin najeriya mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaƙi a najeriya tolulope a rotile ta rasa ranta sanadiyar hatsarin mota haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda 'yan najeriya suke ji da yanayin samar da wutar lantarki da kuma yunkurin gwamnatin kasar na ƙara kuɗin wutar muna kuma tafi da labaran wasanni to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Gwamnan jihar Oklahoma ta nan Amurka Kevin Steed yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka ya keɓe kansa a gidansa bayan da ya samu sakamakon. Jihar Oklahoma na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara sake buɗe hada-hadar tattalin arzikinsu. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun gargaɗi gwamnan wanda ɗan jam'iyyar kokulukan ne cewa sake buɗe harkoki a Afrilu wata ɗaya kawai bayan rufewa ya yi sauri ganin tsananin annobar ta COVID-19. Steve ya halarci gangamin yakin neman zaben Trump da aka yi a Tulsa ranar 20 ga watan Yuni, inda mutane wajen dubu shida da biyu suka taru, waɗanda galibinsu ba su sanya maski na kariya ba. Steve wanda akasari kan ƙi sanya maski a bainar jama'a ya kare halartar taron gangamin siyasar da ya yi. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modan ya ƙirƙiro shi, sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. duk da killace kansa da shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yi murabus sun tausaya masa ba sun kuhula ne saboda irin matakan da bolsonaro din ya dauka kan annobar suka yi ta aje gicciye a harabar ginin majalisar dokokin tarayyar kasar a brasilia babban birnin kasar jiya talata masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta barke tsakanin taiwan da kungiyar tarayyar turai saboda hana 'yan taiwan shigowa turai da eu ta yi na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diflomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marar ta coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taipei wannan mako ta ce tana fatan ƙungiyar ta EU za ta sa ƙasar ta Taiwan cikin jerin ƙasashen da ba su da haɗari ta yadda 'yan ƙasar za su iya zuwa turai kusan babu wani ɗan taiwan da ya kamu da cutar corona kuma ta ki amincewa 'yan asalin turai su shigo kamar yadda a baya turai ta amince 'yan ƙasar ta taiwan su shigo turai taiwan ta ce har yanzu 'yan turai ba su barranta daga cutar ba to sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar taiwan wato china ita ce ta zuga turai ta ƙaurace ma taiwan Akalla wani mutum ya mutu wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia janar Odawa Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Alshabab ne suka kai harin yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Litini. Janar Ragi ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawon rundunar sojin ƙasar Abdulkani Ali Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamaman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan janar rage bai zo da mamaki ba ganin yadda yake fito na fito da masu tsauran ra'ayi. Kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a ƙasar ta Somaliya. Duk da yake an sha kai har-hare kan sojoji. Kasar Abrikos ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya talata a Abujan birnin hada-hadar ƙasar, ta girmama Firaministan Abrikos Ahmadu Gon Kulubali wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya. Mutuwar ta Kulubali ta zo ne ana ɗan watanni gabanin zamansa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki. Shugaba Alasan Watara wanda ya jagoranci hidimar ya ɗauki Kulubali ɗan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi. a halin da ake ciki dai babu tartibin wanda zai gaji kulubali wanda mutane da dama ke girmamawa kasuwannin hannayen jari sun samu ɗan ƙwarin gwiwa yau laraba daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar covid-19 a asiya kasuwar nike ta tokyo ta miƙe da kashi ɗaya da 1.5 cikin ɗari zuwa lokacin tashi hansen ta hong kong ta ɗanyi ƙasa da ɗigo biyu cikin ɗari a hada-hadar yamma a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin ɗari. S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin ɗari, cosby ta Seoul ta yi sama da 1.8 cikin ɗari, yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki shida. Sansek ta Mumbai ta samu ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari zuwa lokacin hada-hadar yamma. Kasuwannin Turai sun shiga da ƙafar dama, inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da digo tara cikin ɗari a yayin da kuma dax ta frankfurt ta mike da digo bakwai cikin ɗari. A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. rundunar 'yan sandan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ta ce ta sami gano wasu makamai da ake zargi na mayakan 'yan kungiyar boko haram ne wannan lamari dai na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani harin kwantun bauna da 'yan kungiyar ta boko haram din suka kai wa sojojin najeriya a yankin Daga Maiduguri, Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. Bayan wani harin kwantan ɓauna da aka ce an kai wa jami'an sojan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa da Maturu ranar Litinin inda ta gabata, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce ta samu wasu manya-manyan bindigogi guda goma sha ɗaya da albarusai masu yawan gaske wanda ba ta iya tantance ko mallakan wane ne daga ciki ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Alhaji Muhammad Aliyu Indaso ya shaida manema labarai cewa ranar Litinin ne dai jami'an 'yan sandansa da ke sintiri akan wannan hanyar daga maiduguri zuwa da maturun suka ga motoci na ta komawa da baya wanda suka tambaya sai aka ce da su ayan kungiyar boko haram ne suka tare hanyar ya ce ko da suka matsa gaba sai suka ga wata motar soja na ci da wuta da kuma wata gawa a yashi da ba su san ko na wane ne ba kwamishinan yan sandan mr ndaso aliyu ya yi min karin haske game da abubuwan da ya nan da ma irin makaman da suka gano eh, abin da ya faru a kai shi ne dai wato ina ganin an yi ambushin sojoji ne haka gudun nasu yaran mu kuma suna sai suka ga moto ya yanki eh. baya zuwa sai suka suna binciken mai faru sai aka ce akwai problem a hanya gaba sai suka hau kan hanya suna zuwa can gaba sai suka ga moto ɗaya na cin wuta haka motan soja ne ko fasinja sai ta tafin soja ne ok to kafin su kai wurin sai suka ga hilux da a mm. kunci eh. da wani gawa wanda ba iya sanin ko dun ba cikin uniform yake ba haka to da bindigogi a watsi haka to shine aka ga wannan recovery bindigogin na gansu da dan dama za su kai nawa ne akwai ak-47 guda takwas mm. akwai aa guda biyu akwai mg guda daya eh. da magazin guda biyu daya yana da daya yana da tuwan round mm. akwai mg ammunition 200 and ko 80 ne ko 70 okay. a 70 eh. akwai spare barrel guda hudu wannan recovery injina ya kai ko yau ne jiya ok a hanyar maiduguri da matur kenan eh kamar maganan attack da aka ce an kai a wannan hanya eh. ba mu san ko attack bane mu da abin da muka samu labari kamar hanyar an ce eh. domin cikin abin a lokacin aka ce akwai wata mota hmm. da ba gani ba bus eh. ba mu samu wanda zai ba mu full detail akan shi ba tukuna rahotanni dai na nuna da cewa yayan kungiyar boko haram din sun kai hare-hare har sau takwas cikin awanni arba'in da takwas da suka hada da garin goza da kwandiga da dambuwa dangala da chibok da ganzai da jakana da mainok da ma anguwar kofa da ke garin maiduguri da aka ce waɗannan mahara sun kai hare-hare har su tara a wannan anguwa na kofa cikin wannan shekaran kawai wanda hakan ke nuna irin matsalolin tsaro da ke daɗa yawaita musamman ma a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mace ta farko da ta kasance mai tuka jirgin saman yaƙi a najeriya tolulope a rotile tare saranta sanadiyar hatsarin mota a garin kaduna wakilin mu hassan maina kaina na dauke da karin bayani so I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race. Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azamar yin wani abu amma abin da mai farantawa a yi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa. So if you want to do your your best. Keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best. Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotile mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. tuni da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa sakon ta'aziyya kamar yadda kakaki a fadar Aso Rock Malam Garba Shehu ke shaida min. Ita ce mace ta farko da Allah ya zata kwarbu da hazaƙa da ta fara koyon tukin jirgi ba wai jirgi na abin da a'a jirgin sama na yaƙi ta ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu kisan gilla a jihohi kamar jihohin da suke kamar Niger Benue Kaduna Plateau nasarawa din wannan sai dai mai fatan wannan rashi da aka yi Allah ya ba da hakuri ga yan uwa nata da kuma al'ummar Najeriya ga baki da an yi gagarumin rashi kwarai da gaske mu gaba Buhari yana jaganta ma yan uwansa da al'ummar Najeriya gaba daya kan da wannan rashi da ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya Air Komodo Ibi da Ramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani. All of us in the Nigerian Air Force are mourning were in a state of shock. Dukkaninmu a rundunar sojan saman Najeriya muna cikin halin juyayi mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa. domin muna girmama marigaya flying officer tolulope a rotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan kankanin lokaci na zamanta sojar sama ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaƙi a najeriya bare baran nan aka yaye a cikin watan oktoba ta taka rawar gani a yakin da ake yi da 'yan bindiga daɗi a jihohin niger kaduna birnin gwari da mashiyar arewa maso yammacin najeriya da ma najeriya ta tsakiya a rotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce kuma jajirtacciya. Abin bakin ciki wani dan su ne da suka yi karatu tare da ya ganta sai yayo baya da mota cikin ɗauki da zumudi don su gaisa. Bisa kuskure ya kaɗe ta da mota ta yi ta zubar da jini har Allah ya karba a barsa. Najeriya sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi. Nigerian nation, the Nigerian Air Force and their family have lost rare Sorry, sir. Marigaya Flying Officer Tolulope Arotile wacce 'yar asalin karamar hukumar ijamu ce da ke jihar kogi Ana haife ta a birnin kaduna a shekarar 1995 ta halarci makarantar Primary da Secondary na yaran sojojin sama da ke kaduna sannan ta garzaya makarantar horas da hafsoshin sojin najeriya wato nda da ke birnin kaduna inda ta kammala a shekara ta 2017 bara ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaki a najeriya bayan da ta kammala samun samun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta kudu da Italiya. So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race until I'm done with the service. So that's my motivation part of finish the race. Well Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma sai bangaren rahoton mu na musamman. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sha'anin samar da wutar lantarki a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke da'awar kara kaimin samar da lantarkin da ke neman gagarar 'yan kasar. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shine yunkurin da gwamnati take yi na ƙara farashin kuɗin biyan wutar. A cikin wannan rahoto na musamman, Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya akan wannan lamari. Wutar lantarki tana ɗaya daga cikin abubuwan more rayuwa ga bil'adama a faɗin duniya. Sannan wannan wutar lantarki na bunƙasa tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasa da jama'ar ƙasa ta fannoni da yawa. A daidai wannan lokaci ne gwamnatin tarayyar Najeriya ke son ta ƙara kuɗin wutar lantarki. To ko ana samun tsayayyar wutar lantarki a Najeriya? Wasu 'yan Najeriya sun faɗi rayoyinsu. na Gaga Muhammad. To hakikanin gaskiya ƙasar Najeriya a wuce mai yawa. Mu a inda muke da ƙaramar hukumar mu ta Borija gaskiya muna da wuta a nan birnin ibadan a wuce yawa waɗanda suke aiki da kayan wuta suna ganin amfanin wannan wuta da ake kawo gaskiya nan mun girgiza mu gwamnati a wajen bangaren wuta tun wani lokaci na kuke samun wannan isassa wuta yanzu da gaishe mun kai kamar wata uku zuwa hudu muna amfani da wuta ba matsala wannan wuta tana kai kamar sati ɗaya ko kwana uku ko sati biyu ba ɗauke da ba sati dai insha Allah in ɗauke ba wuce ɗauke so ɗaya ko so biyu a sati kuma ba ta ɗaukar lokaci a maishe ta mu insha Allah muna wajen awa wajen goma sha biyu a cikin dare da ta hawaye wasu muna tare da ita sale ya wuri ni ina ibadan amma akin yale nake da wurin zama ana samu wuta a nan bangaren da hake wuta kwata-kwata babu ta don mun kai kwana talatin wuta ko dan babu babu wuta dare da rana babu ta tun wani lokaci ne ba ku samu wannan wuta to watan azumi na wucewa na gari duka wuta kwata-kwata ta dauki babu ta to me ya kawo rashin wutar to lahin fa ne saboda in an ka kawo wutar kana tsakanin ma ko sallah ake yi babu ta kare kun yar aje wuta wato transformer ko kuma tura kusu ne suka lalace shi yasa ba a samun wuta akwai ta halin nefa ne ko ko dai ba ku biyan kuɗin wuta a'a biya ka kan ba abin ba shi ran kaɗai. kun taɓa kai korafin cewa ba ku samun wuta. ba mu taɓa gaya mu kowa ba saboda da kayan magana sai su su kakkace ma wayoyi su tere da wayoyin sai ka je ka koma biyar su sanzu ba su ba su sana ba mu gaya mu kowa saboda suna da ƙarfi eh, suna da ƙarfi ga gwamnati. suna na taimakawa ne masom na ibadan. akwai wuta a wannan gari na ibadan. ana dan samu wuta amma ya dan hausa makadan amma da kaman in ce shekara daya ko wata tara na baya wuta ba aka yi ke ba ana samun wuta kamar awa shida abin da ya kawo kamar awa sha biyar yanzu ba yanzu adan kara kamar awa uku ya zama awa sha biyar saboda da dare yanzu ana bamu daga kamar sha biyu din nan na dare zuwa karfe biyar safe kuma da yamma kamar karfe goma zuwa karfe goma na safe zuwa uku na yamma yaya batun biyan kuɗin wuta akwai tsada a ah, akwai yo akwai tsada da yawa akwai akwai ya ya hau sama da yawa ma an kara sosai sosai sosai tun wani lokaci ne aka kara kuɗin wuta ana samun wutan shine aka kara sunana alhaji sani gntp sarkin yakin sabo ile ife yaya wutar lantarki take a nan jihar osun <laughs> hassan maganar wutar lantarki a jihar osun sai dai ai fata allah ya sauke saboda gwamnatin apc ta riga ta dukkan wasu al'amurra. Ana nuhin ba a samun wuta, Kana nuhin ba a samun wutar lantarki ne. Amma gwamnatin APC ba ta mana adalci ba. Ni ce kana nuhin ba a samun. Ba a wuta babu dalilin ta. Tun wane lokaci ne ba a samun wutar lantarki a nan jihar Osun? Gaya ma tun daga gwamnatin APC ta hau sai alkawalin za a samu wuta. Mm. Babu alamar wuta duka magana banza. Ana da Tun wane lokaci ne ba ku samun wutar lantarki a nan jihar Osun? Ai ni yanzu in tabbatar ma sama da shekara biyar mun ba mu da wutar lantarki a sabu illai a yau ba sun suke gaba baki daya. Wannan ba zargi ne kake yi ba? Babu zargi a to ai ina zaune da Osun da yanzu ina da sama da shekara arba'in da biyar a jihar Osun. Ai sun muna Oyo suke ina nan kasar Yorubawa. Sunana Ibrahim Shehu Abdullahi, sarki Hausawa na Sasha Market, Sabo ba Illai akwai lantarki take a nan jihar Ondo? mai wutar lantarki a Ondo ko a Najeriya sun umar babu da sai izini da Me kake nuhi? Mukan samu wuta karfe bakwai na yamma mu kun kokari ta kai karfe goma ko tara da wani abu. Mu samu da a ɗauke da safe kuma mu samu wuta karfe ko da rabi mu gama sallah asuba karfe bakwai a ɗauke. Babu da kuke samun tsayayyen wuta ta kwana ta yini. Daga lokacin da eh, ake barazana an gyara wuta a Najeriya mu taɓa samun wuta aka kwana ɗaya ba 24 hours ba dauke wuta ba. Ya daɗe kuna cikin wannan hali. An gaya mana an gyara ne ko kuma ce mun ga an gyara hmm. ai da ana iya samun kwana uku hudu sake dai ba wuta wato yanzu ma cikin an gyara kenan yanzu muna proud in cewa ai muna da wuta kowane lokaci muna da lokacin da muke sa ran saka wuta muna da wuta a muna da lokacin da muke sa ran saka wuta amma ba babu wuta family a ce a wani na bugun gaba cewa ko shi da wuta gaskiya ba. to me zaka ce a kumajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ƙara kuɗin wuta a Najeriya maganar ƙarin kuɗin wuta ƙarin fitina zake cewa yanzu misali ban da wuta ka awa biyu a wuni nefa ya zo ya kawo bil ɗin dubu goma a wata kaga ana nema ana da tunanin na da nefa kenan ko sai in tambaye nefa wannan wuta kake zuwa a musu kuɗi sun za a zuwa karɓi kuɗin nefa ana iya a saka wuta wannan wasu go su zagaya kada garin wuta amma da sun wuce da wuta suka tare wuta suka tafiya gida nawa ne misali yake da wuta yanzu inda babu janareto a suna bugun gaba da wuta gidan kowa shagon kowa in kana son ka haske sai ka sai janareto kana ji hawan da janareto ma ana cin a fasa ma nebo hmm. ma'ana da hausa na nebo na makwabci na ko Muhammadu Sani baban ɗaya ba a nan a Ekiti yaya batun wutar lantarki take a nan jihar Ekiti batun wutar lantarki dai a nan jihar Ekiti dai gaskiya ba fita wata sauya bai sani ba don ko da yaushe da janareto muke amfani ni tela ne ma da ƙarshe ma na zo na daina dinki ne saboda matsalar wuta sai mai gashi kwastoma ba da ba aikin yi saboda haka abubuwa duk sun samu matsala don haka da Najeriya za a yi kokari a samu wuta to da ya rage ma gwamnati wasu abubuwa da dama matasa da dama za ta samu abun yi. Kun daɗe ba ku da wutar lantarki a nan jihar Ekiti? Eh wani lokaci muka yi kwana biyu kwana uku wani lokaci kuma wuni ɗaya wani lokaci kuma su kawo su sake ɗaukewa su kawo su sake ake ɗaukowa rashin shi dai ya fi samun su yawa. Rashin wuta shi na muku illa ne? Babban illa kuwa ranka da shi saboda masu gidajen kifi ma da dama aiki suna ya yi tsada saboda rashin wuta sun ce janareto suke kunnawa. Suna Alhaji Audu Burawa haka a da jihar Legas. Ana samun wuta a nan birnin Legas. Gaskiya matsala wuta a nan jihar Legas kuma a ainihin inda muke yanzu gaskiya wata ba a samu saboda gaskiya da wahala a kwana biyu ana kwana wata. Domin akwai wani ba da za su ce wanda a nan gaci ma sai dare ɗauke wuta ba a kuma kawo sai da safe wannan shine hujja hujjawa da shi sai ba zama ta yanzu. to idan aka kawo wutar da safe tana yi ni. a ba ta wuni idan ka ta zuwa ka ta karfe bakwai na safe wani shi shida na safe to insha Allah ta rike da karfe goma sha ɗaya na ɗauke ta. to me ye dalilin rashin wutar a nan Lagos. dai mun ana kama da bildin wajen duniya kuma muna biya kuma bilis a gaske. kuna biyan kuɗin wuta akan lokaci. ai ba su wannan aka wata biyu sun ke wuta ba ai da ka kwana a shan da biyar ga wani wanda baka biya kuna son kuɗin sun ke ta yanzu magana kai maka zo tun karfe tara na safe da bamu ta abin sai yanzu. kuma yanzu ana batun karfe biyar na yamma. Kwarai kuwa. Sunana Muhammadu Mai Haraji kuna yakin ta kuka tasha ga lokacin nan mazauni Ogun State Bako. Nan jihar Ogun yaya batun wutar lantarki yake? To gaskiya wutar lantarki na ana samu an samu yau gobe ba a samu an samu gobe ba a samu ba ko wani lokaci ne ake samu wutar ba amma dai ana samu. Tun wani lokaci ne aka rika wannan shaɗa kwaɗi a wajen samun wutar lantarki? A wallahi me ya dan ya dan ya dan kwana biyu. Kaman wata nawa ko shekara nawa? A ba bai kai ko shekara ba ba shekara ba ana ana samun ta kana a samu yau gobe ba a samu. Baya ana samun wutar lantarki sosai a nan jihar Ogun. Ya munan dai ba ba san ma ko sammani ba da gani a baya. Malam Bashar Muhammad Acida na Jami'ar Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya. Dukkan wasu masana'antu da kuma wani da ke da ake a wutar yana kawo su kware da gaske da irin karin kasa na ta sarrafa kayayyaki da amfani da su ko kuma ta fi su nisa kuma wannan yakan kawo rashin ayyukan yi domin in kawo nuka suka rabu da ke iya sarrafa ayyuka da sauransu da kayayyaki da sauransu kaga kawo nuka masu ɗauka ayyukan jama'a kin za su rabu in suka rabu kuma wannan zai kawo rashin samun kuɗaɗɗaki domin sun rabu ba su mutane cikin kayayyaki dole wani kasa da kayayyakin kasu waje domin biya da su suna ta. zai jawo ta yanda sai kasa na da wasu kuke nan na kasashen guda sun ki da kawo cikin kasa kuma ke suna samun wasu yan kasa ayyuka ta yan kasa kuma suna nan da ba ba aiki. Wace illa ce wannan zai jawo ma gwamnati da ma jama'ar kasa baki daya? Illa zai jawo ma gwamnati shi ne daga in akwai ma'aikata suna biyan haraji ga gwamnati. In akwai gwamnati suna biyan masu Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta ya Afirka akan mita 200.5. Baya haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. tsakiya Muhammad Kudusu ya kafa wata sabuwar bajimta a nan kasar Ghana a tarihin transfer matasa bayan ya amince da yarjejeniyar shekaru biyar ya takawa kilabun ɗin da ja'ayasa leda a kan kudi euro miliyan tara daga North Zealand. a yas an ta biya wannan tsabagin kudi wa wannan shahararren matashi bayan club sun bi sun amince da yarjejeniyan wannan ne transfer mafi tsoka a tarihi na wani matashi dan ghana wanda kuma ya bayyana ko kuma dai ya tallata kwarewarsa da kuma baiwa da allah ya yi masa Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta ba da sanarwar yin babban taron ta karo na 26 a ranar Alhamis 27 ga watan Agustan shekara ta 2020. Majalisar zartarwa ta ɗau wannan shawaran bayan taron ranar Talata da an kai a headquarter da ke a nan Accra. Ana sa ran yin taron a cikin bidiyo a dalilin wato dokan na hana taro na shekara ta 2020 da aka gindaya doka mai lamba daya sufuli daya biyu a kan tarurrukan jama'a a dalilin barkewan cutar covid-19 tsohon captain black star steven appiah ya bayyana tunaninsa dangane da ɗabi'an nuna wato bambancin fatar jiki wadda yake nuna cewar manufarsa ne nuna wa baƙaƙe bambanci saboda suna kasancewa barazana ga ainihin ƙungiyoyin wasannin bambancin fatar jiki ga ainihin baƙaƙe a ƙasashen europa ya samu shan suka ainin bayan duniya ta ta tashi haikan neman tabbatar da aminci game da yadda ake nuna bambancin fatar jiki abinda ainihin kisan george floyd da ya rasa ransa a hannun jami'an 'yan sandar amurka shine ya jawo wannan tashi akan ɗabi'an nuna bambancin fata shahararren nan agent nan na afirka ta kudu sibo sheven ya bayyana cewar tarin clubs din uh, premier league na sha'awar ɗaukar jefa wasan tsakiyar Ghana Suleiman Tari amma ya ce daga dukkan alamu zai zaɓi Kaiser Chiefs a kan sauramun tari na shekaru 35 da haihuwa yanzu haka dai yana nan ne babu wani kwandila a kan tun da ya bar Clubon Spaniya Albacete Balampe a bara. Doron dan watan Inter Milan da AC Milan ya ɓoye burinsa na sake farfado da wasanninsa a ainihin klabin din afirka ta kudu wato kaiser chiefs da wannan muka so karshen labarin wasannin ridwan allah ba abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana lokaci ya yi da ibrahim garba zai sake dawowa da labarai amma a takaice Gwamnan jihar Oklahoma ta nan Amurka Kevin Steed yau Laraba ya tabbatar cewa ya kamu da cutar COVID-19 na farkon kamuwa da cutar da aka sani cikin gwamnonin jihohin Amurka. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modan ya ƙirƙiro shi sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar tarayyar Turai, saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi, na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diflomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marar ta coronavirus. Akalla wani mutum ya mutu wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin ƙasar Somalia janar Odawo Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Alshabab ne suka kai harin yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Litini. Kasuwannin hannayen jari sun samu ɗan ƙwarin gwiwa yau Laraba. daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar covid-19. To masu saurare baki daya nan ne muka zo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti baki ɗansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ma'asalam.